gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na 88 ai Allah ba a zalimin sarki bane babu ta inda zaluncin umaima zai shafi ahalinmu sai dai mahakin ubansu da ta ɗauka da su kansu ya bibi rayuwarta. Allah dai ya kwashe umima albarka, kai kuma Allah ya baka lafiya. Abin da take bakin cikin wata tamura sai dai ta mutu, dan tana kallo za ka samu lafiya ka ci gaba da sasakar matarka tana zazzago maka ‘ya'ya. Hajiya Maimuna ta sake faɗa tana kuka, duk da halin da suke ciki sai da magana ta ƙarshe ta ba su kunya. Kalile sun kuyar da kansa ƙasa, a ransa ya rasa me yake ji akan abin da Umaima ta yi masa, ko kaɗan bai ji ya tsane ta ba, amma abu ɗaya ya sani, ko da a ce ita kaɗai ta rage mace a rayuwa, ya haƙura da ita kuma har abada zai dawoma yana nema mata shirya a gurin Allah dan ya lura tana da lalura da kowa ya gagara ya gane Umaima bayan azahar ta farka surutan da ta dinga yi cikin fitar hayyaci ya sa dole suka sake mata wata allurar da ta ɗauke ta zuwa bayan sallar isha kafin ta sake farkawa a lokacin anta da sauran yayyanta duk suna asibitin daga yadda suke ma'amalantar ta za ka tabbatar da suna yi mata ne kawai albarkacin zumunci idan suka ce za su bi ta halinta babu wanda zai taka kafa su je asibitin gurinta iyakar bacin sunan da ta ja musu ya isa a iya yau mutanen da suka je gidan su kafa da kafa da wanda suka kira a waya ba za su kirgu ba duk akan abin da umaiman ta aikata labarin nata yana ta yawo a gari an ƙara masa gishiri da magi babu ta siga da ba a canza zancen ba wasu sun ce ma har an kama ta tana hannun 'yan sanda wasu kuma suka ce 'yan uwan mijinta ne suka mata dukan mutuwa tana asibiti a kwance masu son tabbatar da yadda aka yi ne suka dinga bin su gida su dai babu wanda suka buɗe baki da sunan yi wa bayani daga gaisuwa shikenan idan mutum ya gaji da zaman gulmasa sai ya tashi ya tafi daga mama har abba koyi ne suka yada a suna jinya jiki da ta zuciya ruwan shayi kawai suka dinga kurɓa bisa tarsasawar 'ya'yansu har kuma suka fita zuwa asibitin cikin mama da abba babu wanda ya sake tayar da maganar jikinta ya mata nauyi da ko bakinta ta gaga da budewa ta yi magana sai bin su take yi da kallo kawai so take yi ta tambaye su ina kalil ta tabbatar da yana raye ko kuwa da gaske ya mutu Idan har ya zama Khalil ya mutu kuwa, ta san ba ta da sauran amfani a duniya, binsa za ta yi. Sai da likita ya zo sake dudduba ta, ya tabbatar da komai normal, kafin ya fita yana sake jaddada masa su barta ta huta. Kasa sa ta magana ko yin wani dogon yunkuri. Likitan na fita gaba ɗayansu suka miƙe da niyyar tafiya. Babu wanda ta kula umaiman a cikin su haka ita ma ta raka su da ido suka bar ɗakin. Anta Hafsa ta raka su. A hanyar ta ta dawowa suka haɗu da Jalila da Humaira sun dawo daga asibitin. Suka gaisa ba yabo ba fallasa ta tambaye su jikin Khalil kafin ta juya jiki a sanye ta koma ɗakin da Umaiman take. Kujera ta samu ta zauna ba tare da ta kula ta ba ita ma. Umaiman ta yi ƙarfin halin buɗe baki ta kira sunanta. Ta yi mata banza. Sai da ta sake maimaitawa kafin a hasala an tafsan ta ce, Kar ki kuskura ki ce za ki matsawa rayuwata saboda kin ganna anan. Banda ina tsoron Allah ya kama ni da laifin watsar da zumunci, da wallahi Umaima baki sana sake kallon koda inuwar ki ba. Ki ta kanki kawai. Ni ban zauna anan dan in yi hira da ke ko wani ba. Ato. Kallon a tafsa ta dinga yi har ta gama sababin da kafin a hankali idanunta ya ciko da kwalla. Ta ce idan kin kwantar da ki ma an tafsa ni na san tawa ta kare a duniyan nan. Dan idan har Khalil ya mutu da gaske ni ma mutuwa zan yi. Dan larfe min baki makaryaciyar banza. Idan Khalil ya mutu zaki mutu amma kike neman ransa da hannunki saboda kin rena wa kanki hankali. To idan ma so kike ki tabbatar da ki, to baki ci nasara ba. Bai mutu ba yana nan da ransa. Allah ya kubutar da shi daga sharrinki. Ya kuma raba shi da ukubar aurenki. Kai canki Umaima, tunda kika yi wa kanki sanadin rabuwa da nagartaccen mutum kamar Khalil har ki mutu ba za ki kara mai da makofinsa ba idan kuma baki tubar wa Allah ba haƙinsa ba zai taɓa barin ki zauna lafiya ba Anta Hafsa ta sake ko mata cikin ɗaga murya da sai da wata nas ta shigo tana cewa haba bai wa Allah ya za ki dinga mata ihu aka bayan an gaya miki tana buƙatar hutu da kwanciyar hankali a yanzu idan ba za ki iya kulawa da ita ba ki tafi wata ta zo amma ba za ki zo kina wa patient ɗin mai ihu a kai ba banza ta yau wani da ta matsa gurin umema da ke kuka a hankali tana rarrashin ta da abin ya ishe ta tafata ta bar musu ɗakin. Ba dan mama ta ce ta zauna ba, da ba abin da zai sa ta zauna jinyar Umaima. Umaima kuwa da ƙyar nos ta lallaɓa ta ta shiru. Ta kalli nos ɗin da idanunta ya jage-jage da hawaye ta ce nos. Dan Allah ki taimaka min ki kai ni na ga halin da mijina yake ciki. Shi ne kadai abin da zai sa hankali na kwanciya dan Allah. Ki yi haƙuri. Kin ga yanzu kika farka, jikinki yana buƙatar hutu. Ko magana da kike yanzu da yawa bai kamata a ce kina yi ba. Ki yi haƙuri zuwa gobe idan kika ji ƙarfin jikinki sai a kai ki wurin shi. Nurse ɗin ta faɗa mata cikin lallashi. Washe gari da safe, Takwas kwazzabi nurse ɗin akan sai ta kai ta taga Khalil. Jijjiga gadon da take kai ta shiga yi. Saboda tsabar ta kai shi dama an ta hamsa fita ta sake yi ta bar musu ɗakin. Nurse ɗin ganin Umaima na neman ta janyo musu sabon aiki, bisa tilasta ta kirawo dakta. Jijjiga ƙarya ta shiga yi. Ba shirye ba su umarnin su tura ta akan wheelchair, su kai ta ɗakin da Khalil yake. Haka nurse ɗin suka fita da ita cike da zumuɗin ganin shi. Kwata-kwata bata tuna wani abu makamancin saki ya gifta tsakaninsu ba. Allah Allah take yi ta ganshi daga lafiyarsa. A haka suka shiga ɗakin da aka kwantar da Khalil ɗin a ɓangaren VVIP. Yana zaune a kan gadon ya jingina bayansa da fulo da aka saka masa don ya bashi support. Humaira na zaune a sa da bul mai ɗauke da kuka out. Tana bashi a hankali. Wani kalar tsadaddan murmushi ne akan fuskarsa yake jifanta da shi. A wannan yanayin Umaima ta riske su. Wani abu mai kama da sauka a radi ya diran mata a zuciya. Take komai ya tsaya mata. Wani tukukin bakin ciki ya tukare mata makoshi. Ta kasa cewa komai. nan da nan hawaye suka balle mata Khalil da ya ga shigo wata lokaci ɗaya murmushin da yake kan fuskar sa ya disa shi ya zuba mata ido yana kallanta wani abu mai kama da tsananta yana mamaye tarin soyayya da yake mata a baya ganin ya zuba bakin kofa ido ya sa Umaira kallon gurin ita ma a tsorace ta saki bol din da yake hannunta a ƙasa abin da yake ciki ya zube jikinta ya ɗauki rawa saboda ganin Umaima hannu biyu Khalil ya saka ya kama kafaɗinta ya ja ta ta faɗa jikinsa ya limshe idanunsa da suka fara canza kala saboda ɓacin ran ganin Umaima ku fita da ita ya faɗa a hankali ba tare da ya buɗe idanunsa ba nurses ɗin da suka zama hoto suka shiga tura umaima da ke kuka kamar ana zare mata rai bakin cikin abin da Khalil din ya a gabanta kamar ya kashe ta da a ce za ta iya tashi tsaye kan kafafunta da babu abin da zai hana ta janyo yarinya nan daga jikinsa ta mata dukan mutuwa wai me yasa ma ba ita ta kwada abin akai ba ta mutu kowa ya huta da wannan tunanin suka mai da ita ɗakin da take. Antafsa ta ja tsaki ba tare da ta ce musu komai ba. Nos na gama maida wa Umaima drip Jalila ta shigo ɗakin kamar an koro ta, ta nuna Umaima da yatsa ta ce, Ki kama sauran mutuncin da ya rage miki kar ki kuskura ki sake raɓar ɗan uwana. Aure ne ya haɗa ku kuma ya sauwake miki. Ubangiji ya sake tare ya ku ya yanke miki iddarsa. Kin ga babu kare bin da mu. Idan kuma ba so kike ki hasala mu ɗauki matakin da ya kamata akan ki ba. Ki fita daga rayuwar mu Umaima. Iya ɗauka alhakin mu da kika yi Allah ya bi mana haƙin mu. Amma ba ma buƙata ki sake raɓar mu har abada. Tana gama faɗin hakan ta juya ta fita. Umaima ta bi ta da kallo cikin kaɗuwa da kalamanta. Tabbas bata manta Khalil ya sake ta ba, amma bata yarda cewa aure ya kare a tsakaninsu ba. Ta sani Khalil yana son ta, ita ma tana son sa. Duk abin da ya faru tursasa shi aka yi, amma ba da ra'ayin sa ya sake ta ba, kuma ta san ba zai taɓa hakura da ita ba. Duk ma yaya zai dawo su ci gaba da rayuwarsu. Ranar wuni ta zuciyarta babu daɗi, idan ta tuna wai babu igiya auren Khalil a kanta, sai ta ji kamar ta yi ta kurma ihu. Ita dai an ta hafsa ta biki mata bata ƙara ce mata ba. Idan ka ji ta yi magana ‘yan dubiya ne suka zo, wanda da yawa tsurku ne yake kawo su saboda irin labaran da suke ta yawo a gari. Ran da suka cika kwana uku a kwance, rana abada ba mu suka sake dawowa duba Khalil. Hajiya sama an sallame ta tun washe garin ranar ta koma gida. Shi da Umaima da jaririyarsa ne a kwance, da ita ma ranar aka fito da ita, don alhamdulillah jikinta ya murmure ta samu sauki. Jalila ce ta karɓo ta kai tsaye ta wuce da ita ɗakin da aka kwantar da Khalil ɗin. Yana zaune bayan Humaira ta gama bashi abinci sun tafi gida da Jamila. saboda ita ta kwana da shi ranar. Khalifa ya tafi wajen aiki. Ta shiga da bebin ta miƙa masa, ya karɓe ta yana kallon kyakkyawar fuskarta, sak umaima. Kamar uwarta ta yi kaki. Suna bani ita ne mata addu'a na tofa mata. Allah ya sa ta tsaya iya kamannin kar ta kwaso baƙin hali irin na uwarta. Jalila ta faɗa, Khalil dai kallon yarinya kawai yake yi, wata irin ƙaunata mai zafi tana shigarsa. Sallama sa'abban ce ta katse wa Jalila mita da take yi, cikin girmamawa ta gaida su, dan duk abinta ba za ta zargi iyayen Umaima da sa hannu a cikin abin da Esa take aikatawa ba. Dattijai ne na gaske da suka nuna hakan a cikin al'amuransu. Ya jajircewa da suka yi gurin tabbatuwa samun 'yancin Khalil, ya isa ya ƙara siya masa kima da mutunci a idon kowa. Ta karɓi bebin daga hannunsa, ta ba wa mama, ta karɓe ta tana kallonta, ita ma tausayin yarinya ya kama ta, ta faɗo a yanayi mara daɗi, ta zo a ranar da uwa da ubanta suka raba hanya. Masha Allahu, Allah ya sa ki ɗauko halayya ƙwarai irin ta mahaifinki. tunda kin yi kare ɗauko fuskar mahaifiyarki. Aba ya faɗa har zuciyarsa bayan da mama ta miƙa masa yarinyar. Ya sake kallon Khalil bayan ya masa ya jiki ya ce, "Wani suna kuka yi mata huɗuba da shi?" Dama sunan mama za a saka mata, ba a riga da an yi huɗubar ba. Khalil ya faɗa a sanye, sai Abba ya ɗaga ta yana cewa, "Allah ya raya ya miki albarka, ki gaji mai sunan ki gudan haƙuri." Jalila da Khalil suka amsa da amin. Sun jima sosai a ɗakin suna sake tattaunawa, har zuwa sanda wasu abokanan Khalil suka zo duba shi. kafin suka fita hassan na yarinya na hannun abba basa tirsasawar mama ta bishi dakin da umaima take tana kwance kan gado ta zuba bango ido dan ta mai da kanta kurmar karfi da yaji jinya zuciyarta kawai take yi ta daga kai ta kalli mama da abban da suka shigo da sallama norata da antafsa suka amsa tare da basu gurin zama suka shiga gaishe su sai da umaima ta ɗauki hawayen da ya zubo mata kafin cikin rawar murya ta shiga gaida iyayen nata Abba ya amsa a gasharshe. Mama kuwa dama ko kallon inda take ba ta yi ba. Abba ya miƙa wa Nuratu yarinyar yana cewa, Gata, mahaifiyarku ya yi wa takwara. Ni ba na so, sanda na ce masa ya saka ai bai saka ba. Ya je ya canza mata suna, in fact, ni ba zan riƙe masa isa ba. Ba dai ya sake ni ba, ya je ya kai wa hajiyarsa ita ko kuma matarsa su riƙe masa, amma wallahi ba zan shayar masa da ‘ya ba. Umaima da ba su saka ta cikin maganarsa ba, ta yi tsugul ta amshe, tana gama faɗa ta rushe da kuka mai sauti, kamar dama jiran dalilin yinsa take yi. Kallanta suka yi gaba ɗaya, a bai sauke ajiyar zuciya, mama kuwa sake mai da kanta dai tana kallon kofar fita ba dan tana kokawa da shi shedan da yake mata hudu ba tsiya ba kila da tsinewa umaima za ta tafi duniya kowa ya huta ganin tana neman caza musu kokolwa babu gaira ba dalili gaba ɗaya suka fice suka bata a ɗakin tana kuka kamar ranta zai fita turo kofar aka yi ta dago kai ba zato suka haɗa ido da safina da ta shigo ɗakin a kiɗimi kamar an je hota gajiya ta da kiran umaima a waya ba ta samu yau ta je gidan sammani shaida mata umaiman tana asibiti ba ta da lafiya hankali tashi ta nufo wajenta ta taki sa umaima na neman wanda za ta kunce wa sauran haukan da ya rage mata a kwakwalwa banin irin tashin hankalin da suka yi da safi na bata baki ne ta manta da zancen wani ɗinki da yake a jikinta da karfin da kowa ya mamakin inda ta samo shi saboda ganin tunda ta farka bata wani motsa jiki da kyau ba sai gashi ta kama safina ta saka ta a kwana ta dinga kilatta aka rasa mai kwatarta saboda kowa yana tsoron ya shiga ta hada da shi ta zagi safina da kafatanin danginta ta kuma tsinewa malaman safina da ahalinsa gaba daya ta kuma jaddada mata da ta nemo mata duk kuɗaɗenta da ta san ta karba. ta kaiwa malamai idan ba haka ba sai ta mata abin da har ta mutu ba za a sake haɗa baki da ita a yaudaru wani ba da kanta ta dinga shelanta irin abubuwan da safinan ta kai ta sa aka yi mata ashe dai yaudara ce tun da gashi na haka hakalin din yayi aure ba ta sani ba Karshe ta karɓi tukuicin saki sanadin wannan uwar sa bada da aka ci sai da ɗinkin jikinta ya buɗe aka sake mayar mata da wani jiki ya dawo danye sati ɗaya kamata a sallame ta amma sai da ta shafe sati biya asibitin cikin mawuyacin hali. Kafin suka sallame su gaba ɗaya ta koma gida da bebinta Malika, wadda ta karɓe ta bisa tursasawa Abba da ya rantsuwa akan idan har ba ta karɓi yar ba kamar yadda take ikirari sai dai ta nemi gidan wani uban ba dai nasa ba. Ta karɓe ta duk da sai da suka kulle yarjejeniya akan idan Malikan ta cika shekara ɗaya zai karɓi yarsa. Kuma ya ce ya ɗauki alƙawarin samar musu duk abin bukata har zuwa wannan wa'adin. Zaman asibiti da ta yi kafshi ya biya kuɗin, sannan 'yan uwansa ba su yi kyashin siyan duk wani abu da jaririyar za ta bukata ba, kuma suka kai gidan su Umaima. Duk da zafinta da suke ji bai shafi yarsu ba. Sun yi mata ragon suna da duk wani abin da ake yi. Lokaci kawai suke jira shekarar da aka ɗiba ta cika. Daga nan su karɓi yarsu su haɗa da sauran. Saboda ko da a ce Umaima ce ta buƙaci su bar mata yaran, babu yanda za a yi su yadda. Ballantana da har ta buɗe baki ta ce ba ta ƙauna ganin su. Yanda ubansu ya fitar da ita daga rayuwarsa, ita ma ta bar masa yaransa tunda dama ba da su ta je ba. Mamaki da lamarinta yake ba mutane kaɗan ne. dama sun san da cewa za ta iya aikata abin da ya fi haka amma da yawa sun yi zaton rabuwarsu da kalil ɗin da yadda abubuwa suka wakana za su ladabtar da ita ta koma cikin seti sai dai ko kusa a lissafin umema ba haka bane ta kulla a ranta duk aje a dawo kalil ba zai taɓa rayuwa babu ita ba kuma tana zaune zai dawo gare ta a lokacin za ta ja shi a ƙasa ta rama duk wani wulaƙancin da ta fuskanta a dalilinsa shi yasa sun hankalinta bai yi ƙoƙoluwar tashi ba duk da idan ta tuna yana tare da wata macen ba ita ba sai ta ji kamar ta haɗiye zuciya ta mutu. Amma ta san na ɗan lokaci ne. Matsawar da za ta yi daga kusa da shi kuma zai ƙara ba ta damar tsara yadda za ta magance komai a lokaci ɗaya. Khalil Sakamakon gwajin da aka yi masa ya fito, kuma ya tabbatar masa da ya samu nakasa a al'aurarsa. A gurinsa abin bai zo masa a bazata ba, don ya riga da ya saka wa ransa faruwar hakan. Tashin hankalin kaɗai da ya fuskanta shine rashin iya kontrolin fitsari da yake yi. Dama tun bayan da aka kai suka sa masa robar fitsari, shi kaɗai ne fargabarsa a ce zai woma yana amfani da shi baya ga haka duk wani kalubale da zai bibiye shi mai sauƙi ne yana kuma roƙon Allah da ya bashi ikon jurewa kuma cikin ikon Allah ran da ya cika sati ɗaya suka cire masa robar kuma bai fuskanci wata matsala ba abin da kaɗai ya rage masa ciwon marin da yake fama da shi lokaci zuwa lokaci wanda likitan ya ce ya ci gaba da shan magani da yadda Allah zai rabu da shi magana samun daidaituwar lafiyarsa ce wannan kuma ya fawwala wa Allah dan ne mai yin yadda ya so kai tsaye ba zai ce ya samu tawaya ta har abada ba dan babu yadda Allah baya iya juya al'amuransa amma mawuyacin abu ne ko da a ce ya warke lafiyarsa ba za ta dawo ga baki ɗaya ba haka suka sallame shi ya koma gida sai dai ya dinga zuwa check lokaci-lokaci ya koma gida ya ci gaba da jinya cike da zallumi da tausayin Humaira da ko kaɗan bata gajiya da kulawa da shi tun yana gadon asibiti har zuwa sanda aka sallamo shi haka yan uwanta sun nuna masa karamci so suke ƙara ƙarfafa mata gwiwa tare da sake nuna mata ɗimbin ladan da yake tattare da aikin jinyarsa da take yi Idan ya kalle ta tausayinta da soyayyarta suna ƙara ninkuwa a zuciyarsa, amma ya ƙudurta wa ransa ba zai taɓa bari son zuciya ya bashi ya cutar da ita ba. Zai yi mata adalci ya kuma yi wa kansa adalci. Shekarunta sun yi ƙanƙanta da zai tauye mata zama da shi da lalurarsa. Ba zai yadda ya zama bi son zuciya ba. Zai sallame ta ta je ta auri wani ta rayuwarta. Shi kuma ya rungumi ƙaddararsa a yanda ta zo masa. Dangane da Umaima kuwa da abin da ta yi masa, ya fawwala wa Allah komai, ya kuma ɗauki abin da ya same shi a matsayin ƙaddararsa. yana kuma roƙa mata sassauci a gurin Allah sannan yana mata fatan alkhairi akan duk rayuwar da za ta fuskanta a gaba ba zai kullace ta ba kuma ya yi mata uzuri saboda ya san duk abin da ta aikata soyayya sace sila haka ya fawwala wa Allah komai bai sare ba dan haka ya shiga neman asibitoci a kasashen ƙetare da suke da ƙwararru akan matsalarsa zai je ya gani saboda shi magani baka san inda za a dace ba Umaima Umaima ta sake komawa gidansu amma a wannan karan a matsayin bazawara ɗakinsa na 'yan matanci ta gyara ta shiga, kimanin wata uku da rabuwarsa da kalil kenan, amma gani take yi kaman ba gaskiya ba ne. Ɗauka take ire-iren saɓanin da suka saba samu ne ta taho gida, bayan wani lokaci zai huce ya dawo ya mai da ita ɗakinta. Musamman a yanayin da take ciki na babu abin da ta nema ta rasa, sai kulawarsa da ta 'yan uwanta. Tunda ta dawo gidan ba ta ƙara samun wayarsa ba, kai ba shi kaɗai ba, hatta hajiya idan ta gwada kiran wayarta ba ta shiga, har dai ta gaji ta daina, Bayan dawo wata gida dai Khalifa ya je sau ɗaya, ya kai masa sako. duk da bai shiga gidan ba a waje ya tsaya, ya ba wa yara tulun uban siyayya. Duk wani kayan amfani daga kan na ci zuwa na tsafta, sai da ya siya aika mata da shi kamar yadda ya alkawari, sannan ya dora mata da dubu ashirin a kan kayan. Sanda yara suka shiga da shi mama na zaune a tsakar gidan, ta tambaye su daga ina, suka ce wani Khalifa ne ya ce a kawo, ba sake ce musu komai ba, suka gama ajiyewa suka fita. don duk wani abu da ya shafi umaima mama ta daɗe da jingine shi a gefe tsakaninta da ita ido idan san haɗu kenan ta yi mata iyaka da shigar mata ɗaki kuma bisa dukkanin alamu abun bai dame ta ba dan bata nuna ba sabgoginta kawai take yi wuni guda tana ɗaki ta kwanta nan ta tashi can tunda hidimar yar ma anti ce take mata ita dai a zuciyarta tana mata fatan shiriya idan tana da rabo dan babu wanda zai so ya gana sai ya halaka a ranar gobe kiyama haka rayuwa ta ci gaba da gungurawa sannan a hankali kwanaki suka ci gaba da shuɗewa Umaima na nan zaune a gidansu. Ita da mai zaman kanta marabar su kalilanci. don kuwa babu mai saka ta, haka babu mai hana ta. Don kwata-kwata idan ka cire anta a gidan, babu mai shiga ta sai Yasir. Da lokaci-lokaci takan aike shi ya siyo mata kayan kwaɗayi. Don ranar da aka girka abin da bai yi mata ba, tunda tana da uwar kuɗinta, gashi duk watan duniya bayan kayan abinci. Khalil ɗin zai tura mata da dubu ashirin, abin da ya sa take sharafinta sa ranta kenan. Kuma babu wanda ya ɗaga kai ya kalle ta, Kamar yadda abu ya ce, duniya ta fi bagaruwa iya jima. Ba ta yi yadda take so ba, rana kuka na gaba. Tunda ta ta samu kalil a waya abin ya faskara, ta haƙura ta watsar da shi. Abu ɗaya ta ajiye a ranta, zai dawo gare ta, Dan ba zai iya rayuwa ba ita ba. Magana Humaira ko a ranta gani take yi ma ba sa tare. Dan ta tabbatar ba za ta zauna da kalil ɗin da lalura da ta same shi ba. Ko ba ta nemi rabuwa da shi ba, ‘yan wanta ba za su bata ta ci gaba da zama da shi ba. Shi yasa ta kwantar da hankalinta sosai kamar ba wani abu. Tana jiran lokaci kawai da Kalil ɗin zai kawo kansa. Sannan ne za ta yi masa wankin babban bargo. Ta ƙarasa tashin hankalin da bata yi ba a baya. Kalil. Sannan a hankali rayuwarsa ta daidaita. Ba shi da wata matsala da zai iya cewa gata idan ba ta lalurar da ta same shi ba. A bangaren zamansa da Humaira kuwa, babu abin da zai ce sai dai ya gode wa Allah, kamar yadda a koda yaushe bakinsa baya gajiya gurin gode wa ni'imar da ya yi masa. A cikin watanni shida da aurensu, ya samu nutsuwar da bai san da ita ba, a tsayin shekaru bakwai da ya shafe da Umaima. A yanzu ne ya san ya aure, ya kuma san daɗin aure. Irin kulawa da Humairan take bashi tana sa ya manta duk wata damuwar duniya. Idan yana tare da ita baya tana komai da kowa, sai ita da shi kawai. Ta shayar da shi zallan madarar soyayya da ya daɗe yana mafarkin samu. Shi yasa bai tauye kansa ba, ya ware ya ajiye komai a gefe, ya rungumi matarsa, suke zuba ƙauna. Dan ta yi masa halacci ita da iyayenta, da har ya koma ga Allah ba zai biya su ba. Tun bayan fitowarsa daga asibiti ya fito da ƙudurin cewa zamansa da ita ba mai yiwuwa ba ne, don ko a shari'ance akwai cutarwa, tunda har ya san ba shi da lafiyar da zai ci gaba da biya mata buƙatarta. Dole ya sallame ta ta auri wani ta yi rayuwarta, shi kuma zai rungumi kaddara ya ci gaba da rayuwarsa har zuwa iyakar abin da Allah ya hukunta masa. Bayan komawarsa gida irin yadda take kulawa da shi take ririta shi, ya karyar masa da zuciya. Idan ya kalle ta tausayinta yakan narkar da shi, ko kaɗan bata taɓa nuna alamar gajiyawa ko ta damuwa da abin da ya same shi ba.